zuciyata ta aminta da gaskiya ne kuma ina son ka kawai babban kalubale da nake tattare a gidanmu babana ba zai yarda ya aura min wanda ba zai bani in ci gaba da karatu to ke banda abinki ai in dai maganar karatu ne na gaya miki ni ba ni da matsala tunda kin ga ilimin ki ai kamar ilimin ƴaƴana ne da kuma ilimi na ko ba haka ba saboda haka in dai wannan ne ni ba ni da matsala to shi kenan tunda ka amince zan gaya wa abba na sai ka turo ka da 'yan gidanku. Kin ga kuma nima da na ji daɗin haka. Haka sai ga gaya ma ni na samu mijin aure kawai. Haka ne gaskiya ne. To shikenan ni zan ƙara ko? To shikenan. Idan na koma gida zan kira ki. Ka ce da aka kira. Insha Allah. A'a Haidar. Sai ka zuwa Habiba. <laughs> Ya ne. Allah lafiya kalau ya gida. Ya gida ya su mami. Lafiya kalau ina ta waitin ɗinka ni bayan tunanin ma aka zo ba wallahi. Da ma kin san da ban sawa miki alƙawari ba. Allah sarki yayi darga ka min littafin na wallahi kamar ku ka san note ne da ni sosai. Ayya sorry ko yanzu in taya kin. A a ni ba sai ka taya ni maka tafi gida ka huta ni ma in je in taya ni har in bacci. Haka ne. Shikenan. To na gode ka ne da gida. Baba. Baba zuciyata ta aminta da shi. Shi ma na san zai yi rayuwa da ni baba. Yanzu amincewar ka nake bukata baba domin ka saka min albarka a cikin rayuwa. To, amma dai kin san sharaɗi na akan ki. Cewa duk wanda zai aure ki to fa sai ya bar ki cikin ci gaba da yin karatun ki. Baba na sanar da shi. Na faɗa mai ya daɗe da sanin haka. Ba shi kenan. sai ki gaya masa ya turo iyayensa iyayensa sun daɗe suna neman goron gayyatar ni ke ba su wanne ke faɗa mai amma tunda aka ci ba za a gaya ni, suna neman goron gayyatar ka insha Allah ki gaya masa cewa na gayyace su turo iyayensa a tattauna a yi magana eh Allah ya miki albarka amin Allah ya miki albarka ana ba bari in je makaranta to ba ku ba da lafiya Allah ya miki albarka ba da Allah sarki wannan ke kaɗai ce ƙwal ina alfahari da ke kuma ba zan ƙi biya wa zuciya ki abin take so ba in Allah yadda yarda Allah isar mana mai kyau min ada lafiya Allah ada <laughs> lafiya albafa akbar dan Allah ki fito da wuri na san ki ba kya shiri da wuri a zo a yi ta jiran ki bai fito ba insha Allah kar ku damu wallahi ku sai na riga ku shirya da su hmm, kamar gaske mun da ya gani Wallahi, ai, tun da kika ce mu akwai wani muhimmin magana, shine na ce bari in maza maza in zo to ka. sai kin faɗa abba na ya aminta da maganar auren mu da haka sai ka faɗa wa iyayenka saboda su zo su tattauna kai alhamdulillah wallahi sallahi na ji daɗi wallahi alhamdulillah ka san abba na idan na aure sai na ci gaba da karatu to ai ban da abin ki dama na gaya miki in dai karatu ne duk wani mataki da kike bukata ni mai ɗaura miki gindi ne wajen ganin ki kai wannan matakin ai karuwar mu ce gaba ki ko ba haka bane ko kin gani ka amma na ji daɗin wannan labari sosai wallahi tallahi kai alhamdulillah to ya karatun alhamdulillah an dawo to san da zuwa kice mu komai ba. To ai, masu ya da yawa a gasa mu. a duniyan nan ina alfahari da ka yadda ba ka tunani kamar yadda nake alfahari da ke kenan yaya ne wuce ba eh wallahi ba kawai ba wani wuce Lafiya lau. Ina mahaifinki? Eh ciki. Ok, Allah kira min shi. barka dai a evening ah, da kanka maimakon ka ce ka rubuto min takarda in je har ofis in same ka yalla labai da kanka aha ai abin ne lafiya dai to lafiya amma ba lau ba ita ko ne ba laifi ta a makaranta ba in ba ta yi laifi ba ya kai za ka yi mana laifi saboda Allah yanzu a ce wannan yarinya lokaci guda za a yanke mata karatu ai kamata yi yadda ta fara karatu take da kokari take da hazaƙar ɗaukar na ɗaya na ɗaya a makaranta hmm. ya kamata a ce ta mai da hankali wurin karatun in ta gama karatun ta yi digiri ta ƙara digiri ta ƙara digiri in auren za a yi ai sai a yi ai yalla bai abin da yasa nace zan mata aure sakamakon ina da sharaɗi na ta. duk wanda zai auri yar waje na, to sai da muke alƙawari da mai auren ma ya ce zai bata ta ci gaba da karatu you are welcome. Welcome. Eh, that is good news. Yawwa. That is good news. Wallahi wannan shi ne dalilin da yasa ma ga ce za a yi aure amma za su ci gaba da makaranta. Okay. Saboda mun ka san yawanci duk irin wannan da ban fiye shiga irin wayannan maganganu. In dai na ga yarinya tana makaranta ta ce za ta yi karatu ko sai dai abin yakan bata min rai eh. amma kuma ban taba bibiyar lamarin sa in Allah iya da yalla bai wani duk ba ta faru mun gama da shi da iyayensa an yi rubutu akan cewa za ta ci gaba da karatu Allah iya jahi rasulillahi kuma ina son abin da ranta yake so na gana ba ta saboda a samu sukuni na gode yalla eh. a wannan shi don wannan ai Allah ba matsala no na gode sosai madalla madalla masha Allah eh, madalla sauka lafiya sauka lafiya welcome insha Allah sai gobe in ta zo makaranta Ya kike? Ina A ki daina tsugunawa. Ai ba komai. Ai dole in tsugunawa. Ni da ki ai mun zama ɗaya a makarantar nan. Tunda ni ina son in ga mutum yana kokari a makaranta. Kin ga har da akwai abin da na to miki da shi. Wata alawar Daga Saudiya aka ta. Dai ba ki ko? Yawwa! Kai kai kai kai. Abdullahi. Allah ya biki albarka kara juya ta da kyau <laughs> kai kai yar baba yaya haka kai kai kai kina da kokari Allah miki albarka amin kai kai karatun nan naki ki mai da hankali gurin karatun nan naki karatu shine komai a wannan makaranta yadda Allah ya yi ki haka ga kyawu ga karatu aikin ga Habiba. Wai da Allah tsakanin tsakaninki da principal? Me ka gani? Gaskiya abin da kuke ke da principal gaskiya bai dace ba, bai cancanta ba, ba zan boye miki. A matsayinki ni amace, kuma karamar amace wacce take karatu. Bai kamata ba, naga kuna aikata wasu abubuwa da ba su kamace ki ba. Haidar da ka ji, ba wani abu tsakanina da principal. ni na ɗauki principal ne a matsayin shugaban makaranta mun a matsayin abana. amma ni ba wai akan wani abu a gaigacin gaskiya na gaya ma. Habiba. Na'am Haida. dalilin zuwa na shi ne na zaune don na ba zuciyar kyauta kyauta haidar wata kyauta za ka bani ai ba wata kyauta tsakanina ni da kai haidar daman da akwai ta kyakkyawar halaƙa da take tsakanina ni da kai bayan ta makaranta haidar dakata za ki karɓi furen soyayya nan ko ba za ki karɓa ba yes or no haidar zan karɓa. So da zuciya, so, so da zuciya, matana kullum tunaninki ban so ki bari duk na da rauni. Soyayya kare ki sani rauni rashin ganinki da ya sani kuka. ba a bani ke ba ya zana rayu rike hannuna ah, hasken idaniyata so da zuciya kina rina oh, ah, ah, ah, saboda na ga kuna da hazaƙa da kiyayewa a cikin wannan makaranta to shi yasa na neme ku domin na ba ku wani asame musamman ba dai ku ƙoƙarin ku haddace wannan yawwa kuma Allah kai ya faɗi yawwa ka san cewa duk wanda zai karatu musamman da akwai wani abin bantara sai ka ji ya fi shiga ya fi zama a ƙwaƙwalwa. Allah kai ku kuje mana Guje ku? yawwa a Guje mana da Allah abin da nake so ki fahimta shi karatu idan akwai abin ɗan taunawa za ki ga abin ya fi zama a kan mutum sosai in ma akwai wani abu da baki gane ba za ki iya zuwa ofis kawai ya so sai yin ƙoƙarin koya miki da abubuwan da ya kamata ba wata matsala ko a'a in akwai matsala ki mun bayani kin ga to shi kenan. am lafiya menene ba ku a to ka ce da komai din mama Habiba, don Allah, don annabi ya kamata ki fuskance ni, don Allah. Haidar, na fahimci ba don Allah kake taimako na ba. Haidar ka fita daga rayuwata don Allah. Ka fita daga rayuwata na gaya maka. me za ka yi min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka fita da rayuwa ta na gaya maka ka fita da harka ta na gaya maka me kake nema a gurina daman taimakon da kake min ba dan Allah kake min shi ba habiba ya kamata ki fuskance ni dan Allah nake taimakon ki dan Allah nake son ki dan Allah ki fuskance ni habiba <laughs> kamata ka tausaya ka karɓi soyayyata. Wannan zancen babu shi a cikin zuciyata. Karatu na sa a gaba na biyo miki ne mutum makaranta. Zan za ki je makaranta zo mu tafi, domin ni tafiya zai. To shi kenan, tafi makaranta. A'a, ya na ganki a nan ya baki wuce ba. Na biyo maka ne don mu tafi makaranta. Ke da ya kamata in gai mu haɗu a kilas kuma yana gan kyana. Kai ma ka san ai kai ne dogaro na ko a aji. Kuma gurin zaman mu ɗaya akan dis ta ya zan tafi babu kai. Kai ne fa dogaro na kuma kai ma ka sani. To gaskiya kamata ka ce kun ga Me ya faru na kana kuka? Me ya faru ne ka faɗa min mana? Ba na so in ga kana kuka, so kake nima ne kuka ne. Me ya faru ne ka mun bayani man kukan nan ba shine mafita ba dan uwana ka ga mun me ya faru? Ka yi haƙuri dan Allah ka daure ka ga mun me ya faru? Wannan kukan ba shine mafita ba ka ga mun me ya faru? Na kana waiwayawa baya wani abu ne? Kai haƙuri wannan kukan ba shi ne mafita ba ka gaya mun me ya faru. Ina son ka sani cewa sakon da zan gaya miki a yanzu yana da matuƙar nasaba cikin zuciyarki. Malam dakata, ni ba wani sakonka da yake da nasaba a cikin zuciyata. na fuskanci inda ka dosa don haka na gode da duk irin alkhairin da kake min na barka lafiya So da zuciya, so da zuciya, ya bidi jikina, fargo da hanta. Ah, ah, ah. Na'am, an ci dama muna da ɗan complain. Menene complain ku An ci dama akwai abin da ake biya a makarantar nan ne da ba ma biya. Kuna biya mana? To an ci nikin ga ranar nan principal ya tara mu ya raba mana da abu. To da ya tashi ita Habiba sai ya haɗa mata har da biskit. An ci ni ba ma wannan ne ya fi ɓata min rai ba. Wai da ya tashi an ci ya buɗe alawa a gaban mu fa. An ci ya sa mata a baki. ni anti wannan abin shi ya fi kona min rai wallahi ko ba haka bane ba kawai haka ne to gaskiya ku yi hakuri, za mu samu principal dole sai an zauna an yi meeting akai wannan abin ai bai dace ba ai to shi ne hamta a duba gaskiya ne za mu ɗau mataki akai ya kun gama fefan ku eh, to ba ku mi Allah ya bada sa'a to anti ki gaida gida bai wani na gode so da zuciya so da ya fargo da abin da isa na tara ku shine bai kamata a ce kana shugaban makarantar nan ba amma kana yin wasu abubuwa da ba su dace da makarantar nan ba tsarin da muka tsara a makarantar nan ya saba da abin da kake yi saboda haka mu abin da muke so abu doka abu oda yadda ya kamata a tsaya kula da ɗaliban nan Mm? me tsakaninka da yarinyar nan ta faɗa ma wani abu ne ni kai na tambaya ni dai ka gaya mu ni ba wani abu da ke tsakanina da ita illa irin yadda ta mayar da hankali wajen karatunta duk abin da ka karanta mata za ka ga ta yi ƙoƙarin ta haddace shi ta zo da test ɗin da ka bata yadda kake da buƙata. to na ji ke me tsakaninku da shi ni wallahi ba komai tsakanin da shi na ɗauke shi a matsayin shugaban makaranta kuma mahaifina amma ba komai wallahi sa to alhamdulillah To ni irin wannan abin nake so, irin wannan mu'amalan nake so a rika kulla mu'amala mai kyau tsakanin malamai da ɗalibai. Saboda ka abin da nake so da kai, duk abin da kaga za ka yi wannan, a rika yin equal ana balancing. Abin duk da za ka yi mata kai wa sauran dalibai mata, har mazan ma kai musu. Abin da kai wa mata, kai wa maza. Ka ji ko? Duk abin da ka san za ka yi musu to su ma wa'annan kai musu. Wannan shine kawai. Saboda haka ne. Yawwa. A'a, zan je ministry. To, da lafiya. Da lafiya. so zuciya alaikum salam sannu ya kake lafiya kalam da Allah tambaya nike okay ba da mu da Allah wani hanya zan bi in ga shugaban makarantar nan daga ganin kai ɗaliban makarantar nan gaskiya ne ni dan makarantar nan to amma lafiya dai A lafiya lau? Shikenan ba komai. Am kwatance bara in raka kawai ba komai <laughs> zan mu je. Allah kai na ji daɗi sosai. To mu je. Ta nan ne ko ta? A ta nan ne. da kada ki sani rashin ki da ya sani kuka in ba a bani ke ba ya zana rayu rike hannuna hasken idaniyata so da zuciya kina dina haidar haidar ina so ka fita daga rayuwata haidar ka fita daga rayuwata in ba haka ba haidar haidar in ba haka ba ni zan zama ajalinka habiba in dai da wannan hukaci zai sa in daina bibiyar rayuwarki to wallahi ina miki ma albishi cewa kullum a shirye nake yake zama ajalina saboda ba zan taba barinki ba ba zan daina bibiyarki ba soyayyarki yanzu na fara dan Allah so da zuciya ki so ni dan Allah ban so araba mu kin ji sarauniya ta in ba a ba ni ke ba me ya min saura a cikin duniya so da zuciya ki miki baby dan juwo ina son mi magana da ke na san abin da yake cikin ranki kina so ki ga ta zama ajalinsa to ni ma haka nake so ya ga ya zama ajalinta alkur'an ni na ci wallahi ni na ci ƙarya ne ƙarya ne na rantse da Allah ni na ci ni yana kina ji na kin banta maganar da muka yi da ke ne na ce ki same na a ofis na jira na jira ban ganki ba shine na ce bara in fito in ji lafiya kin assignment kike yi ne ko kuma na riga na fahimtar da kai kaƙi ka fahimta ina ganin mutuncinka kaƙi ka gane ina baka girman ka kaƙi ka gane tunda kaƙi ka fahimta wannan zai iya zama izina a gare ka tunda duk mutuncinka da nake gani na gaya maka ina ganin mutuncinka ina ganin mutuncinka kaƙi ka gane to wannan ya zama ishara a tattare da kai na gaya maka ka fita ka rayuwata ka fita ka rayuwata a makaranta da wuka bayan mari <laughs> Ya na ganka a kai da zan ganka a gida. Ai abin da kika yi akan ido na kika yi. Kuma wallahi kin ci mutuncin aure. Kar ka ƙara cewa na ci amanar aure. Kin ci mutuncin aure na ƙara faɗa. Aliyu ni kamara? Na mare ki. Kar ka ƙara cewa na ci amanar ka. Saboda ni ban ci amanar ka ba ko ne dan kai nake yi. Ya isa kwantar da ki yar baba na ce ki daina kuka aiko duk inda yake yanzu na kira shi na ci masa mutunci kwantar da ki yar baba na ai ba tire ba ne ba ka zo ka samu 'yar mutane ka ci mutunci a gida don an baka auren ya ali duk inda kake ka zo ina neman ka yanzu ina gida eh ina son ganin ka a gida yanzu yanzu ne. daman ba komai yasa na ce ka zo ba na ga yata ta zo min gida tana kuka don haka na ce ka zo ka same ni me yasa ka da ta baba cin amana ta ta yi ta ci amanan aure dan ta ci amanan aure sai aka ce ka same ta ka lakaɗa mata duka eh haka addinin me ta dan mana ai hakuri baba amma kamawa ta yi ni kaga ba zan saurari komai a gare ka ba yanzu abin da zan gaya ma daga nan zuwa awa ashirin da hudu ka je kai tunani ka zo min takardar ta saki baba ka saka min yata nan da awa ashirin da hudu amma ai baba yana da kyau a kira ka a kira ni a saurari abin da zan faɗa da abin da za ta faɗa a ci abin da ya faru ban gane in kira kan kira ta ba ta zo ta gaya min abin da kai mata yanzu kuma ka yadda cewa ka da ke ta menene a ciki ba wannan alkawarin muka da kai ba ba mu alkawarin ka daga hannu ka da ke ta ba addinin mu ma bai tanadar mana cewa ka daga hannu ka da ki matarka ba matukar cewa ba ta tsallake mun da ya kamata a dake ta ba ai waje uku ya nuna mana addinin mu ce ka kyamace ta da farko sannan ko kuma kai mata wa'azi idan bata ji ba ka iya samun dan madokin da bai ta karya karya baka fata mata kuɗi amma ka mata wannan dan iskan dukan ka ce wai ta ci ma amana aure na dai gaya ma daga nan zuwa awa 24 ina buƙatar na ganka takardar saki Haida. duk soyayyar da ake a duniya ana yin ta ne bisa yadda zuciyoyi amma na ga kai naka zuciyar da kake wa bata yadda da kai ba <laughs> haidar kenan me zai hana ka karɓi soyayya ta ga yadda ake soyayya sadiya kin gama eh na gama to baraki ji duk duniya duk duniya babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyata sai ubangijin da ya halicce ta haka ne Sadiya, ina son ka sani, ki ba za ta taɓa yin tasiri a cikin zuciyata ba. Habiba, Habiba, Habiba magana nake miki. Habiba, Habiba, magana nake miki, tsaya ki saurare ni, ki ji me zan faɗa miki. Habiba dakata. Jiyo ki kalle ni magana nake so mu da ki, ki jiyo. Ina je ka faɗi duk abin da aka faɗa, ai kunne yake ji ko ba ido ba. To ina sauraron. Habiba ki jiyo ki kalle ni, baki san me zan gaya miki ba. A'a, na ka gaya min duk abin da zaka gaya min ina ji ka menene kuma na wani tsaya sai na jiyo ba zan iya ba. Habiba. Habiba, ki dakata ki ji abin da zan gaya miki. Ki tsaya ki ji saƙona. Ni wallah ba na san naci, kai kuma Allah ya maka naci kamar bakin kuturu da haka ba zan iya ba. Tana ce maka ba zan iya ba ka rabu da ni mana. Habiba, dan Allah ba dan halina ba dan Allah ki tsaya ki ji saƙona. Akwai saƙon da zan gaya miki, dan Allah ki tsaya ki saurare ni. Kanka ake ji. wannan sakamakon ai kai da kanka ya kare dama kamar yadda ke bayani a ofis ashe haka abin yake to duk wani ummul aba'is da wata fitintunu da wani iskanci da ake a makarantar nan duk laifin kai dama munafunci ta zo ta yi a kai na kenan aikin ta ta yi ba wani munafunci aikin ta tai yi abin da aka sata ta kenan kuma ta yi kuma ta cika aikin ta saboda haka duk wannan wannan matsalolin da suke faruwa dama a makarantar nan dama na yi zargin kamar yadda aka gaya mun a baya duk kai ne ummul aba'is saboda haka sakamakon abin da ka aikata saboda haka an kafa kwamiti a kanka za a bincike idan aka binciko duk abubuwan da ake zargin ka da su aka ga haka ne to hukunci zai tabbatar mai tsanani a kanka kafin wannan lokacin yanzu ma za mu yanke ma hukunci a gaban bainan na bainan na labarin ka dade eh, bai kamata mu yi irin wannan a gaban mutane sai eh, mu je office ɗinka ko ka kira ni in zo gida kaga da kobar makaranta da bakin makaranta da premises na makaranta da ajin makaranta da ofis ɗin makaranta da ban ɗakin makaranta da ƙarƙashin mulki na yake. Eh. Ina da iko in yanke hukunci in yi abin in zartar da abin da zan zarta a kowa ina ne. Gaskiya ne. Ayi hakuri dai. A'a yanzu abin da za a ba za mu kore ka ba amma za mu dakatar da kai zuwa wani lokaci. Mun dakatar da kai zuwa wani lokaci har sai kwamiti ya gama bincike a kanka. Sai mun kira EFCC sun gama bincike a kanka. Idan EFCC sun gama da NCC sun gama bincike a kanka sannan sai mu tura ka. Masha Allah. ni fa ba fa abin da nake musu illa di nake koya musu wani zubin ma in za su yi sata am au in za su yi aiki ka faɗa hukumar tace malamai za mu kai ka ka faɗa za mu kai ka hukumar tace malamai ni ni fa nake taimaka musu gurin ayyukan gabatar da lesson da iskanci ba sai mun neme ka ba ki ne munafuka je ka nace ma wallahi munafuka dama wannan zuwan ta ba alheri bane tunda na ganta gaba na yake faɗuwa zan kira security su tafi da kai ranka da gidan Allah taimaka jikatu sai mun neme ka dan Allah ranka dai ina da bayan shishika da yawa a ah, ma yanzu eh, karatu na gaba abu na gaba da za mu yi shine ina son duk sanda kuka ji wata matsala za ka fita ne ko ba za ka fita ba to saboda haka a ah, ina kofas zo kofas kofas wannan aikin da kika yi kin burge ni kuma Allah ya miki albarka Allah ya sa ki dore kuma Allah ya kara miki mukami na dai zan sa miki hannu wannan ɗari bisa ɗari sannan daga yanzu ke ce za ki mai gurbin wannan shugaban makaranta ke ce shugaban makaranta yawwa eh, wannan shi ne to a na yi religion ɗin kwaɗe tafiya kwaɗe tafiya kuma da la a ko ba tsaya ai muna da magana da ke mu je malama ba kuma mu je anti ba komai anti ina da magana da kobas Wuka kawai za na baki awa ashirin da hudu. Da ki fito ki karyata kanki da shugaban makaranta ki gaya mai cewa duk rubuce-rubucen nan da kika yi a kaina karya ne. In kuma ba haka ba, kin ga wannan? wallahi azim ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba ƙarya ne kai yau da wa? Wawan principal ba ku da kunya ne? Am da Allah ina fa'iza? Fa'iza ai yau kwanin kwanan ta uku. Ah ku dakata da Allah dakata. Ina ina ina ina fa'iza? Yau fa'iza kwanan ta uku tana gida ba ta da lafiya rangaran. Kwana uku? So da zuciya, so da zuciya, ya bidi ciki da bargo da hanta. So, so, so da zuciya, so, so. so da zuciya so so da zuciya so so da zuciya matana kullum tunaninki ban so ki bari duk na da rauni Ya kar ki sani hauni rashin ganin ki da ya sani kuka in ba a bani ke ba ya zana rayu Hasken idaniyata so da zuciya ya'dina da zuciya na sauki dan Allah so da zuciya ki so ni dan Allah ban so a raba mu kin ji sarauniya ta in ba a ba ki ba me min saura cikin duniya so da zuciya ke miki baby so da zuciya ci nake miki baby ah, ah, so da zuciya so so so so da zuciya ah, ah, ah.